farko dai suna na Aisha. kan wannan shafi na Sarki Zaki MKK na Rasulun Aminin. Uh, alhamdulillah jama'a wannan sanarwa ne ah, gaskiya da muke neman ah, taimako wata baiwan Allah gaskiya da ta zo gaskiya mun tausaya mata sosai wannan baiwan Allah gaskiya mun tausaya mata sosai akan abin da take so abin da take nema. yawanci ana zuwa neman aure yawanci kuma ana zuwa neman taimako so wannan baiwa wannan baiwan Allah gaskiya taimako abinda ta zo nema yana da very important sosai da ya kamata duk jama'a musulmi kowa a duba a ga an dan tallafa mata an jiye mata a abin da ta zo nema to amma kan haka um, za mu ji ta za mu ji ta wannan baiwan Allah ku bar mu ji uh, kamar kan nake magana kowa na zuwa wasu na zuwa neman aure muna program na malluma da wasu ababa amma wasu kuma na zuwa neman taimako ku bar mu ji wannan baiwan Allah da me ta zo mana da shi nan mu ci gaba da zancen mu Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ina wani sarki zaki ya haƙuri ibada. Da farko dai suna na Aisha Muhammad ni yar garin Kebbi amma yanzu ina zama a garin Kano. Ni ya ce shekaru na ashirin da shida. Na taɓa aure ina da yaro ɗaya. Ina neman taimako ne don Allah. da yan uwana musulmai ina so in aure amma allah bai bani halin da zan iya ma kaina wasu abubuwa ba na na zamantakewa na aure shi ne na bari in gaya mu sauki zaki ko da allah zai sa a samu mai taimaka min da ni da wanda zan aura shi ma allah bai sa yana da aiki yi ba muna son juna ne, yana so mu aure amma ba da abin da za mu iya taimaka mu kanmu don allah ku taimaka mana na gode na gode ina saka da alkhairi jama'a saboda Allah wannan baiwan Allah gaskiya nata yana da ban tausayi sosai marainiya ne an samu miji an samu mijin aure to amma samun mijin auren da aka samu wannan marainiya ne an samu mijin aure mijin auren da aka samu ita ina ban mamaki wannan tsari ne na Najeriya which I respect it wato mace in za ta yi aure ita za ta yi wa kanta kayan gyara wannan ta taba aure amma da muka yi magana da ita cewa aure na biyu ke ganin farko da ta samu da yake babu ba iyaye ita marainiya ne ba uwa ba uba shekarunta ashirin da shida to da yake babu wanda da tsaya a yi mata ka mata bi mana a sai gado a yi kaza a yi mata kayan gyara dai ta yi aure namijin farkon bai aure ta ba to yanzu an samu na biyu na biyun shi ya rade yana santa shi kuma gaskiya bai da hali bai da ƙarfi to abin da take roka ma jama'a musulmai duka gaba ɗaya farko wanda zai iya tsaya a muhahada a yi mata kayan gyara a ɗaura mata wannan aure na farko kenan nan na biyu a mijinta tana roƙa mijin take roƙa a samun masa aiki kai da kake da aiki da kake ganin cewa a garin Kano a Kano suke kai da kake ganin cewa kana da aiki da zaka yi ka taimaka musu bi ma'ana ka ba ta aiki ka ba mai gidanta ko kuma ka ba mai gidanta aiki domin dole in an yi aure za a zo ciyarwa ga malami na kasar Kano malam Yahaya Sa'abi al-Sankawi malami na ne wannan wannan malami na ne shi sa dan Allah dan Annabi abinda wannan baiwan Allah take bukata kenan kuma wannan in ka yi ai shi ne ma wallahi yana cikin sadaka jariya sosai ‘ya'yan da za a haifa a haifi ‘ya'yan kirki salihan yara wannan yariya ne bata ce za ta je tana zaman dadiro ko kuma zama haka kawai da shi ba tana neman a iya tsaya mata bi ma'ana a ɗaura mata aure tsakaninta da wannan bawan Allah shi sa jama'a zan sake maimaitawa ku sake ji zan sake maimaitawa ku sake ji don Allah don annabi kai da kasan ga account number din kaga mun sa kan video kuma ga account number ku yi hakuri abinda sa muka saka wannan account account number foundation mu registration eh, okay good uh, account number nasu kenan wannan nasu ne kun ga personal account number ne nasu yasa masu jira suna gani a ah, suna jiran account number na registration mu bai fito ba bai fito ba ina son shi sun gama insha Allah Sheikh Man Nasir Sheikh Adu Musa da wasu maluma a gama su je su create wannan account in an fito wannan shi daban amma wannan ku yi hakuri ku bar mu taimaka ma ita wannan baiwan Allah a taimaka ma ita wannan baiwan Allah uh, insha Allah amma account number su shi kenan kuke gani uh, account number da muka saka muke nema a saka ciki don Allah kuma wanda ke da wani uh, personal da yake son yi da ni a kanta da yake ganin cewa zai yi doki nauyin kujera kujeru kuma ka manta akwai alhaji mara a cikin mu shi ya nuna zai doki nauyin gado to ba gado ba akwai kujeru akwai kujeru an nemi kujeru an nemi kayan kicin silbobi da wasu ababa wani kwalalan baki da karfin ki bada kudi kina da wani kayan silbobi kike son ki bata wannan mareniya ce mareniya ce za ki kwanta mu insha Allah za mu haɗa ki da wanda ya kamata mu haɗa ki insha Allah abin zai kai gare su zai kai gare ta in Allah ya yarda kai da kake da wani wannan musulunci ne wannan musulunci ne kai da kake da wani shadda wani shadda da kake ganin za ka taimaka wa mijinta domin shi ma ba mai hali ba ne aure za a yi musu ba aure za a yi mata ba za a yi musu aure kai da kake da wani shadda da ya gani a za ka taimaka wa mijinta kada kake don takalmi ka gani ma za ka taimaka wa mijinta especially most important especially most important shine aiki mijinta bai da aiki ba ne aiki ne ba hali shi sa kaga albarkacin ta wala wanta da tafto neman aure shi kaga Allah ya musu abin da wala Allah gobe sa mun rufe huskanta san gobe ita ma in za ta yi ma wani za ta taimaka ma wani ba za ta ji zafi ba kun gani shi yasa ita ma wala Allah albarkacin haka ita ma gobe wala Allah ita ma in za ta taimaka wa wani ba za ta ji zafi ba za ta ji daɗin ta taimaka wa wani kai da kake da takalmi kai da kake da wani shadda kai da kike da wani kayan kicin kayan gyara da ke so ki taimaka wa baiwan Allah nan ai kwanta ta mu kai da kake da ka sai mata kujeru ai ka sai mata eh, gado ko menene insha Allah za ka kontatin mu in Allah ya yarda mu haɗa ka da wanda ya kamata ka je wurin su a Kano insha Allah a taimaka mai ita wannan baiwa Allah domin na tana da ban tausayi marainiya ce ita ku sake ta Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ina wani sarki zaki ya kuriya ibada da farko dai suna na Aisha Muhammad ni yar garin ke ce amma yanzu yana zama a garin kano Ne marin ya ce shekaru na ashirin da shida na taɓa aure ina da yaro ɗaya ina neman taimako ne don allah da yan uwana musulmai ina son yin aure amma allah bai bani halin da zan iya ma kaina wasu abubuwa ba na na zamantakewa na aure shi ne ce bari in gaya masauki zaki ko da allah zai sa a samu mai taimaka min da ni da wanda na aure, shi ma allah bai sa yana da aikin yi ba muna son juna ne muna son mu aure amma ba mu da abin da za mu iya taimaka mu kanmu don allah ku taimaka mana na gode na gode allah saka da alkhairi to jama'a kun ji ta aisha kenan don allah a taimaka musu saboda allah kuma allah saka da alkhairi jama'a don Allah da annabi kuma mu yi kokari mu taimaka mai ita wannan baiwan Allah ah, Allah ya sa ita da shi wannan samari wasu na son junansu marainiya ce ita ita marainiya ce kuma ita da shi suna son junansu ah, eh, Allah ya haɗa su Allah ya haɗa su Allah sa a yi auren da lafiya a samu abin da ake so kuma insha Allahu ita da shi duka sun bar muna zabi insha Allahu in aka samu Allah ya bada sa aka ya aka hada wannan kayan aure kai muna magana nan ga wani bawan Allah kullum nace ce a yi taimako malam Khamisu eh, Bukhari in nace ce a yi taimako shine farkon da ke saka gashi ya saka kuɗi Allah ya saka ya don Allah kowa zai tura turo mana da receipt ku yi hakuri saboda akauntin wani ne ah, da za a duba taimaka mata ya tura mana da kudi wallahi ya tura mana da dubu biyar malam khabisu Allah ya saka maka da alkhairi yanzu yanzu nan gashi nan yanzu yanzu nan ya turo Allah ya saka maka da alkhairi malam khabisu ya turo da kudi Allah ya saka maka da alkhairi ha Allah ya saka mala khabisu wallahi mun gode maka sosai jama'a don Allah kowa zai tura ya ya turo mini da receipt din in Allah ya so ya yadda. gaskiya na ji daɗi sosai wannan malam Kamisu Allah sai yanzu yanzu nan ya tura kuɗi cikin account din ya tura dubu jama'a ga account din shi muka saka kan um, account na shi muka saka kan muka saka sama ban sani ba wani zai rubuto min da account din shi pin nan ga so in tashi saboda ina da program zuwa anjima wani zai turo min da account din a nan in Allah ya so ya yadda ah, malam hamisu Allah ya saka maka da alkhairi da abin da ka bayar ya yanzu yanzu nan muna magana ya tura ya tura dubu biyar which is uh, which I'm very very proud bari mu gani eh, wanda Malam Hamisu Allah ya saka maka da alkhairi wallahi na I'm very very proud na ji daɗi sosai ah, Ha, to, jama'a na gani shine iya zancen da muke da shi a nan ita wannan baiwan Allah in Allah ya da kuma aurenta haka za zuwa ga an daura auren bi iznillahi ta'ala haka za zuwa da daura auren kuma in Allah ya yarda a mijinta kuma don Allah da annabi kai da kake Kano da zaka iya kai sakani da Allah good na gode kai da kake Kano da zaka iya kai sakani da Allah zaka ka samu musu accounting bai shiga ba bai cika ba account number kawai ka zana ya kamata sunanta suna account da komai ya kamata ya shigo ciki eh account number kawai ku saka ya kamata ku zana min da suna account da komai in pin ko da ke na zana shi sama yana kan headline uh, alaikum ajiya aisha alaikum assalam wa rahmatullah ajiya aisha muna jin ki live to jama'a mun yi magana jama'a an fara sakawa yana shigowa okay to eh ki duba ki ga yana shigowa mu duba mu ga an yi ma wannan baiwan Allah aure eh eh to har yanzu dai ban ga wanda ya shigo ba eh akwai ina jira ban ga shigowar eh ki duba ki duba da kyau ki gani akwai wani bawan Allah da ya turo min da receipt wai ya tura da dubu biyar Okay. Eh, ki duba ki gani? Yes, dubu biyar ta shigo yanzu. Ah. Hamisu? Eh, Hamisu. Haka. Hamisu Bukari. Bukari. Very good. Allah ya saka mai da alkhairi. Yes, 5,000 ta shigo yanzu. Eh. Ah. to uh, eh, to insha Allahu jama'a kaman kan da muke magana in Allah ya so ya yadda duk wanda zai tura ya ya turo min da account eh, da uh, receipt ita wannan su za su tsaya su za su mata auren in Allah ya so ya yadda jama'a da ke sauraron mu uh, ajiya banna ke sai kan layi wannan kira barin gani assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola wa alaikum salam kola wa alaika salam kola ya sunan karge na ki kira sunan ahmed ina kira daga jami'a masha Allah mala ahmed to muna jin ka ya hankuri sarki ina son sani eh kamar inda aka sayan kan tap tap aka sayan irin donation aka ya kuna da wani accounts da za ka yi sayan hmm. eh, in kana eh, bawa Allah Allah ya saka maka da alheri kana kira daga Germany ko to kaga a gaskiya a gaskiya ban san in dai kana turai a yanzu shi dai wala Allah mu baka ko kuma kai mutumin Ghana ne eh to shi dai mu baka eh, mu tambaye su ba mu namban da za a tura daga Ghana tura musu ko kuma a eh, ida uh, MoneyGram ko kuma ya sunan shinga ya sunan da Maria ko ba za ka gaskiya riya ba eh to ban sani ba in dai za ka yi shi mobile money Ah. Ok, alright. Shi yasa yanzu yadda za mu yi insha Allah amma ya kamata ya akwai ban sani ba nawa za ka taimaka muna ya su duniya su ji. <laughs> Na san saboda Allah za ka yi. <laughs> To shi ke da yadda za mu yi Allah ya yarda. Ah, zan ah, karbi namban mobile money? ban sani ba ko wanda suke da shi da zai tura musu daga Ghana zan yi fira da ita Allah ya da shin turo makan Allah ya yarda alright eh no no kai kira ni maybe nan da wani nan da wani 10 minutes ah, nan da wani 10 minutes ban sani ba kana kai PayPal eh a ah, PayPal na To shi kenan, a ba na tura mana na nemi kan da za a samu number kan paper. Ok, wannan ya fi simple. Shi kenan na baka paper account ka tura in Allah ya da sha tura musu. Eh, insha Allah yanda za mu yi kenan. Thank you very much. Mun gode, mun gode Allah ya saka alkhairi. To jama'a ku ya kuri iya zancin kenan. In Allah ya so ya yarda ko menene za mu zo zuwa anjima za mu yi program. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.